ni da man fim nake so in yi ina son in zama jaruma. Ah, wonderful. Ina son kaɗa ne da Alugum Zax Falali A e, Dorayi su Aminu Saira. Ki bar wayan na gefe zan haɗa ki da babban director. Me sunan nake? Rahama. Wannan script din na je wajen rabi kuma na ga ya dace wannan yarinya na sata ce. Ah, haba director. Ya ki gode Allah. Nan gurin da ce gani nan. Na fi wata uku na bar Aisha ta tana zama a nan gwajin. zan je nuna miki yadda ake abubuwa na emotion yadda saurayi da budurwa za su kura kansu ido su shuru waye ne wannan ne ne ne da mu ne alaluhu na cire ka aikin nan ai kuka tukuna yanzu kamar kuka alaluhu ne kan ya zama wani abu nan nan nake zuwa ite mun bambanci ke hatta na fisa na sha kwada mata bari a nan kan ta zama wani abu to yanzu mun zo bangaren audition ah! da mutunci na ne kuma zaki tara mutane daga yin audition din to me me za zai a tsaya tsaya da da jiki jiki jiki dama na kawo script din ne na aiki na da zan yi to Allah ya sa mu za a ba mu date akan kari okay to why director film din in kina da director da kike ganin hankalinki ya kwanta da shi to ki bashi sai mu aikin da shi ka ba manaja script in na sadik zan gaya mishi Za ka iya tafiya. Ala ba ma dai A haka za mu yi aikin naka? Kana dumbuzan mana alawar yara? dan ya duba rashi so guba ne kama da madara shi masoyi yana da gaggawa wuri na yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake na ne kira ni. Ke kin isa ki so saurayin da na so? ko da kuke faɗakarwa kuma ku za ku barna irin wannan? Ina jiran miliyan hamsin. Ko kuma ai karin kumallo da wannan bidiyon naka a duniya gobe da safe. Idan kin shirya mutuwa ki saki wannan bidiyon in kin cika yar halaka. Yan nanaye. Ni kake ga magana a cikin gidana? Ni ne sanadiyar daukar ki a rayuwarki amma lallai ke ba yar halaka ba ce. ka gaya min magana banza a cikin gidana kuma a falo na sai in sa a ɗaure ka kuma a ɗaure banza kuma ka ɗaure. Wace ce ke? Acto ya buga da mu ya ban mu. Babu ruwan alumi Za a sha powers a yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka. Yau rayuwa ya ta kasance mari yana nan a Kaduna. Wala ba ruwan alumi Ka sani ba irin jaruman bane masu yin kananan fina-finai don haka ba zan yi fim ɗinka ba sai su taɓa min kariya gwanda ki haka ai gwanda ke tabbatar da cewa butuli ce ki saboda haka a bani kuɗi na karɓa account number ɗin shi call me send me account number nawun nawun har wani gida aka zo aka ko to gidan ma mun san da yadda aka yi aka samu gidan mun san komai wannan tsari na ne kuma ra'ayi na ne babu inda mutunci zai kai amma za ki gane kuskuren ki nan da lokaci kaɗan